Zaune a bakin hanya tare da ɗiyanta hudu cikin ƙurar zirga-zirga ababen hawa Sa'adatu Hassan da ke unguwar Gaba Gura na fama da ambaliyar ruwa cikin wannan yanayi ne take ƙoƙarin shirya abincin rana tana cikin wannan matsala tare da sauran mutane da ambaliyar ruwa ta shafa. Muna nan sai kwatsamuwa suka yi ambaliya har cikin gidaje. Ruwan sun kai muna hal ga baya. Su yaran ko kanun su ba a gani. Maza suka ɗauke su suka huddo su har da mu ma. Bayan hakan ɗan shimi kaɗan gidajen suka fara gushiya. Tun lokacin da ruwa suka mamaye gidanta, Sa'adatu da ɗiyanta suna zama tsawon lokaci gaban kowa a bakin wannan hanya. To muna nan dai, in gari ya waye sai mu zo mu ini a nan. sai magariba muke tashi can kuma karkashin itace maza ne ke kwana mu kuma mata sai mu taimu wajen mutanen da muka sani yara kuma ba su in macizon sabaro wallahi sai dai ga mu nan bakin hanya nan muke ɗori nan muke ci nan kan titi ƙasa da kura suna zuba kan mu Wannan matsala na ɗaya daga cikin wahalolin da take fuskanta a cewarta domin waɗannan wurare ba su da tabbas na walwala. Babu wurin zama wannan na damunmu. kana ta helabe gidan mutane abun dai ba daɗi nan bakin titi babu wurin labewa ko wurin wanka sai mun shiga daji babu ma bayan ɗaki inda zaka samu ka kai wanka a hal yanzu babu wata hanyar magance wannan matsala da ke gaban waɗannan iyalai da ke cikin matsala na cin karo da haɗoran rashin tsaro da cutuka.